Ƙungiyar Burkintaren ƙungiya ke da ƙungiyoyi goma sha bakwai sun ka taru, sun ka taru sun ka buɗe shi. Mutane uku da da ɗari biyu ne suke ciki. Da wagan kacin da yanka. Wannan ƙungiyar taku ta Union Burkina Tarai bisa wane dalili ne kuka girka ta? Wallahi Wallahi burkin burkintarai saboda mu rage talauki mun ka bude shi. Da kafa ƙungiyar zuwa yanzu wane ci gaba kuka samu a ciki? Wallahi buɗewar shi zuwa yanzu mun samu ci gaba da yawa da yawa. Zubin farin uwarmu sayyada Ummul Kairu Inyes ita ta je wajen wani ƙungiya da ake kira tanadi. Faruwar miliyon biyu ne an ka kawo domin ciwon dabbobi. A yanzu magana da nake muku ma ya kai miliyon goma sha hudu da ake bayi ma mata bashi kowane wata shida zuwa wata shida. to waɗanne matsaloli ne kuka taɓa fuskanta a cikin ayyukanku? ku. Matsalar da da muke gani shine wajen noman rani lokacin da shifkan mu ta hito ba mu saurin samun masu saya da wuri. Kamar yadda ake cewa dai sannu sannu ba ta hana zuwa. List de development ya hito a yanzu da su muke yin aiki. Sun buɗe muna babban mangaza da yake ɗaukan ton ɗari. A yanzu dai wahalar mu ta rage kayan muke ajiye albasa ta ɓaki muna taya mu ajiye shi a cikin magazin sai lokaci lokacin da ya yi mu hiddo shi mu saida bayan mun kare aikin gantari a yanzu muna ga canza shukokinmu muna sa hatsi da wake da masara da albasa dukansu muna ga shukka su domin a samu a yi amfani da su wani guri kuke da shi nan gaba? Wallahi abin da ka samu daga bari zuwa yanzu tunaninmu idan ka samu ka taimaka ma dan uwanka list development muna neman a wayar ma da mata kai sama aikin noman rani domin baka aikin da baka san komai saman shi ba list development tana ba mu kuɗi domin mu buɗe makarantu a garin kyauta mun kai mutane 350 da mun ka wayar ma da kai da suke da diploma diplom in noman rani. Bayan kwamitin kyauta gari goma ne mun ka kai ma taimakonmu. Studio